Police ai ba mahaukaci ba ne, ya san dokar da kake kansa, duk nan ba bullet ba ba rifle, duk nan ba rifle, vigilante ne da haka suke so ya ayi state police. Yan sandan jihohi. Sai je dan mutsiyata, dan mutsiyata, an kaga hotonsa kafin ya kudi da shi da wannan tsinannen matar tasa shege. wai shi ne yau yake mutane yana rashin kunya za ka ci uwarka za ka sauka tuni biya hau ina rikodin na jisa nake faɗa wannan duk inda zai je a haka bidiyon zai je zai ci uwarka kuma muna koji ba ta ubanka ba ce don mai cin uwarka muna nan haka za ka sauka daga wannan lugar house ɗin ka koma oke ne wannan yaran da kuka ba makamai su da suna neman ku da haka boko haram ta fara don uwarka sai ka yi regret mu hausa mun ci uwarka mun fi ƙarfinka sai dai kai hakuri don uwarka kuma kun gama gwamna a kogi sai dan tsinan ya wannan kuma jinin kuma wannan jinin da ka zubar wallahi sai kai yi da na sani sai ma mutanen ka sun ji a jikin su don ne cin uwarka mutanen ka sai sun karbi gashi har ka ce wai ka turo inda daba sun yi harbin banza za ka ci uwarka bijilantan masu an gyara mata zama a najeriya kowa ya ji wannan da haka kake neman shugaban kasa ka ba jiha ka tsiyace ka sace kuɗi ka je kamfen sa kake wannan ne delegate ko yan wakar kannywood yan wakar hausa tun ta kake su ne delegate sun cinye kuɗin kogi to mun ga abin da kai an ɗauka ga yaran da aka harba ni duka ba rifle ɗin police bindiga ce wacce aka ba yan vigilante suke yan trigger happy Allah ya tona ma asiri ta ci taliya ƙarshe ɗan shege ka duba direbobi ne nan duk ba mai wannan yaran na san shi a nan bayan shi don lawali ya ganshi ya san shi kudi fa suke nema kuna ganin gwamnan ya ta mulki kenan ba san shi ma nan zai sauka ya ta yawo da shege a bayan fikon ba wallahi sai ya dan da mutu da shi eh idan washe ya shi sai waye kawo kai kai yana waye ku je ku jawo mutane su gana wannan ko saboda sun baro garuruwan su sun zo jan mota a gidan ɗan ko mun gode wannan aka ga ofisa na musamman ka gani ka duba harbi ka duba harbi